بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد za mu أريد أربعين دبيو 142 a نا رياض الصالحين نا الإمام يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه يو yau درسي نا أريد أربعين دبيو yau hudu ga watan al-muharram hijira ta 448 wadda ta daidai da sha tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da da ashirin shida ta miladiya yau za mu tashi kitabu iyadatil marid babun zuwa duba mara lafiya wata shiyi mayyit da kuma da kuma rakiya ga da gawar wanda ya mutu wasalati alaihi da yi ma da yi masa sallah wanda ya mutu a yi masa sallah wa huduri dafnihi da halartar binne shi wal mukfi inda qabrihi ma ba'da dafnihi da kuma a dakata a gefen kabarinsa yayin da aka binne shi masail a duk waɗannan masail din a cikin wannan babuka zai kawo su shi sai ya kira abin na din littafi kitabu iyadatul marid abubuwa na farko iyadatul marid duba mara duyin dubiya ga mara lafiya na biyu tashi'ul mayyit wanda ya rasu a raka shi wato a ɗauko shi daga inda ya rasu a zo da shi gida don a yi masa wanka wasalati alaihi da yi masa sallah wa huduri dafnihi da kuma a je a halarci Jana'izar jana'izarsa binne shi wal mukfi inda qabrihi na biyar kuma a tsaya akan ba daga an binne shi a watse ba a tsaya bayan an binne shi a bakin kabarin domin a yi masa addu'a domin kuma a ke a ɗebe masa kewa a ɗebe masa kewa to bai kawo wata aya ta alkur'ani ba sai shiga ra'asan zuwa ga hadisai wannan hadisan wannan babin yana da alaka da kitabul adab littafin ladubba domin ladubban musulmi kenan haka ake so musulmi ya rayu a cikin al'umma don addinin musulunci kamar yadda ya tsara mana alakar mu da Allah haka ya tsara mana alakar mu tsakanin mu da juna haka ake gina zamantakewar al'umma zamantakewar al'umma ya zamanto kana tare da mutum lokacin daɗi da lokacin rashin daɗi yau lokacin rashin daɗi lokacin da ba shi da lafiya to a lokacin yana a lokacin karkace ba za ka jirke shi ba ba ruwanka da shi wataƙila ma a rashin lafiyar ba na tashi ba ne ta huta da alaƙa da shi sai dama ba alaƙa ce ta Allah ba <laughs> eh, to amma za ka yi saboda akwai abubuwa na masalih da yawa da suke tare da shi kamar yadda za mu gani yace abisai anil bara ibn azib daga albara ibn azib a sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan sahabi baban sa ma sahabi ne qal yace marana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu bi iyadatil marid da zuwa duba mara lafiya wa tiba'il janaza da kuma bin gawa idan ta mutu a raka ta a raka gawa zuwa kabarinta wa tashmitil atif da gayar da wanda ya atishawa wato wanda ya atishawa ya ce alhamdulillah a ce masa kalla shine tashmit mun yi shi babu guda ko wa Ibrahim muqsim da kuma wato nagartar da rantsuwar wanda ya rantsuwa wato wanda ya maka magiya akan abu kai masa shine ibrarul shine ibrarul muqsim wa nasrul mazlum da taimakon wanda aka zalunta taimakon wanda aka zalunta wa ijabati da'i da amsa kiran da ake maka na gayyatar cin abinci wa ifsha'i salam da yada sallama muttafaqun alayhi wannan abubuwa guda biyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da su wannan bangare ne na hadisi ya bangaren na hadisin wa nahana an sab'in kuma ya hana mu abubuwa guda bakwai wato ya umarce mu da abubuwa guda wayannan guda bakwai ne yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in za mu zo su wajen kitab sun su mun zo su wajen kitabul libas shine anil qifi wal sadr anil dibaj wal qifi wal sadrak wa tahatim bil dhahab wa mithrat al wa mithrat al zahab afwan wa nisaratul harir yana da alaka da allibas to nan abubuwa guda bakwai wanda yake da alaka da wannan shine iyadatul marid duba mara lafiya a cikin zuwa dubiyan mara lafiya akwai maslaha akwai fa'ida mai yawa ga shi wanda yake zuwa shi wanda yake zuwa zai yi izina da ni'imar Allah da Allah ya yi masa ka ga mara lafiya abin da ya fi karfinsa abin da shi da ya fi karfinsa da yake da lafiya yanzu ya fi karfinsa ka ga sai an ɗauke shi wataƙila in zai je banɗaki sai an kai shi banɗaki wataƙila sai an yi masa tsarki wataƙila sai an yi masa wanka ka je ka gan shi da gashi yanda yake yayin da yake da lafiya yanzu ka zo ka ga ya kife to kai ma ka san cewa Allah zai iya maka haka to sai ka kaddara ni'imar Allah ka gode ma ni'imar Allah da ya baka dan ba za ka san ni'imar lafiya ba sai ka ga Tun tunda ita lafiya ba ta ake ba inda za ka je a biya a sai mata saboda haka wannan fa'ida ce wanda baya ziyarar marasa lafiya zuciyarsa sai take kashe dan baya ganin abin da zai izna da shi cewa shi ma irin wannan zai iya samunsa wanda wannan zakan iya sa shi ya dan saurara waɗansu abubuwa da yake yi marasa kyau to sannan a cikin ziyarar mara lafiya akwai wato a a kwantar da hankalin mara lafiyar zai ji daɗi a je a ziyarce shi saboda shi yanzu ba zai iya zuwa ya shiga cikin harkoki yana so ya zaga yana so ya tashi ya fita amma ba zai iya ba zaman asibiti zaman gadon rashin lafiya kamar kamar zaman kurkuku ne kamar zaman kurkuku ne sai wanda ya yi shi zai ji hmm? zaman saboda haka shi kansa ya samu mutane suna ziyartarsa abin zai ɗebe masa kewa musamman irin asibitocin da ba na ƙasar mu ba wanda ake tsanantawa in ka kwanta a asibiti irin asibitin ƙasar saudiya hmm, da ake tsanantawa wajen ziyara allah allah kake lokacin ziyarar nan yayi hmm. na yi kwana ashirin da wajen takwas lokacin da na kare a asibiti a madina ana ziyara karfe uku zuwa karfe hudu sannan eh, a yi ziyara karfe shida a abin nan a karfe bakwai zuwa karfe tara in gari ya waye allah allah nake karfe ukun nan kai. saboda a zo a kawo min ziyara na ga mutanen waje tunda ba inda za ka je in suka tafi allah allah ake yi dare ya yi don a sake zuwa to haga akwai fa'ida ta wannan nahiya sannan akwai fa'idar za ka yi masa addu'a shi mara lafiyar in ka je za ka yi masa addu'a kamar yadda za mu gani akwai babi da zai kulla abinda mutum zai yi addu'a da shi ga mara lafiya in ya je wajensa sannan yan uwansa za su ji daɗi idan ka je ka ziyarce shi su ga kan cewa ka kula da ɗan uwansu to duk waɗanda yana daga cikin abin da yake ƙarfafa alaƙar soyayya a cikin al'umma da kyakkyawan zamantakewa to irin waɗannan abubuwa su musulunci ya koya mana yanzu a a wani karatu ne za ka je ka ji irin waɗannan ladubban yanzu ko yara da suke karanta social studies ana karantar da su iyadatul marid a social studies akwai iyadatul akwai gai a zuwa a gaida mara lafiya akwai bin jana'iza a social studies duk babu wannan saboda haka wannan gidi ne a cikin rayuwa amma watakila akwai akwai aure ko da irin al'adun da ake yi na aure da a koya a social studies za a yi yake wannan farin ciki ne to ita ku rayuwa ba haka take ba kullum farin ciki akwai bakin ciki to ba wai kawai ka san farin ciki ba dan ka je kai ma wanda yake cikin farin ciki murna a wanda yake cikin halin bakin ciki kuma ka je ka jajanta masa na to a itiba'ul janaza wannan mun yi shi ya gabata na batun raka gawa sannan akwai tashmitul atif a shi ma wannan ya gabata gare mu ko wanda ya atishawa in yace alhamdulillah a gaishe shi shi kuma an gaishe shi an ce masa ya yarhamukallah ya ce ya yahdikumullahu wa yuslihu balakum mun gani yana daga cikin abin da zai sa ambaton Allah koyaushe a cikin harshen mu hatta a cikin abubuwa waɗanda suke ba ba sai a masallaci ba cikin zamantakewa alaƙa juna ya zamanto harshen harbaton Allah yana kan harshen sannan ibrarul muqsim shine wanda ya maka magiya to ka biya masa bukatarsa ka amsa masa in yace dan Allah kai min kaza to kai masa idan ka san ba za ka yi masa ba to ka ce la tuqsim kada ka hada da Allah kada ka yi magiya cewa kada ka hada da Allah ba wai ba ba bakin Allah bane wannan suna ganin kace a'a kada kai mun magiya kada ni da Allah kamar waikin Allah kai a'a don saboda idan yayi idan yayi kai kuma kana kan kana da nauyin cewa sai ka biya masa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, wata ran sayyidina Abubakar wani mutum ya zo ya faɗi mafarki da yayi sai sayyidina abubakar ya ce ya rasulullah ba ni izini ne fassara domin sayyidina abubakar tun kafin musulunci ya iya fassara mafarki sai ce ba ni izini na fassara mafarkin sai ya ce ka fassara sai ya fassara mafarkin sai ce ka yi daidai a wani bangaren kuma ka kuskure wani bangaren sai ce ya rasulullah ina hada ka da Allah wato ina yi maka rantsuwa ina hada ka da ina maka magiya ka gaya mun menene daidan menene kuskuren ya ce kada ka yi magiya kuma ba zan gaya masa ba saboda maslaha wannan yana tun da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi ya ki saboda akwai maslaha a cikin rashin gaya masa din sai yasa bai faɗa ba amma kaga sai ya ce masa kada kai magiya kuma ba zan gaya maka ba amma in ba haka ba idan mutum ya hada ka da Allah in mutum ya hada ka da Allah to kai masa wannan haƙƙi ne umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗansu masu ke kashewar zuciya na cewa dan Allah ka yi min kaza ka kwana kana dan Allah <laughs> ko wannan ba za ce ka kwana kana yin magiya ba zan yi ba a to karka ya sai ka ce kada yi min magiya domin ba zan yi ba sai ka ce masa kada ya amma in dai ba haka ba in yi maka musamman abu ne wanda yake a cikin ikon ka za ka yi to lallai ka a wato lallai ka biya masa yi masa abin da ya nema akwai kuma nasrul mazlum kai makama wanda aka cuta wanda aka zalunce shi an zalunci mutum kana da ikon ka taimake shi to ka je ka taimake shi an kwace masa an kwace masa marayu ne aka kwace musu dukiyarsu kai kuma kana da iko lauya ne kai za ka iya shigar da kara ka taimaka musu to ka yi wannan karka karɓi ko kwabo ma ko kuma kana da fuskar alfarma da za ka wuce gaba ka je a wani wanda fanshansa daga ratutansa ya makale mm. ayin sayidu fansho daga ratuti ya makale mm. ya biya bi an kuma wani ne kawai ya danna fayil din ya boye kaga shi mazlum ne ko to ka taimake shi sai ka je ka kai ka ce ga ga inda ake aka hana shi domin haƙƙinsa ya fito musamman kana da alfarma a wajen wannan to wannan umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to fa'idar wannan shine sanadiya ne na saukar rahama a cikin al'umma saboda taimaka ma wanda aka zalunta nau'i ne na nuna jin kai gare shi shi kuma Allah al'adarsa idan aka nuna jin kai ga bayin Allah to shi kuma sai ya saukar da jin kansa to sannan ijabatu da'i ka amsa gayyata shi ma wannan mun yi shi a cikin babukan da suka gabata idan aka kira ka cin abinci sawa'un na aure ko kuma aka yi maka abinci mutum ya yi sabon gida ya gayyace ka da Allah na dan shirya dan abinci a zo to ka je saboda cikin yin haka akwai kaskan da kai ga kanka akwai tawalu sannan akwai nuna girma da darasawa ga wanda ya gayyace ka kin yi kuma yana sanya shi ya ji kan cewar baka kyauta masa ba kuma yana sanya shi ya rinka ganin ka da girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa gayyatar cin abinci ko da naman kofato aka yi romo kun san dai kofato akuya a kwakule dan wannan naman da ke tsakanin kofatan a sanya ruwa a bararraka a yi romo a sa gurasa a gayyace shi sai ya amsa sai ya karɓa kira ba sai an yi yanka ba ba sai an yi yanka ba a ce an yanka akwai ko kuma an yanka kaji malam eh, ba sai da wannan ba saboda haka in aka gayyaci mutum ya amsa kiran yana daga cikin tawalu'u da mai amsa kiran yana kuma daga cikin girmamawa ga wanda ya yi gayyar sannan ifsha'us salam ya da sallama shi ma kamar yadda muka karanta a babukan da suka wuce sanadiya ne sababi ne na sanya soyayya a tsakanin mutane domin shi ya da sallama yana nuna rashin girman kai kamar yadda rashin sallama yana nuna girman kai za ka ji mutane suna cewa ah, da Allah rabu da shi abinda zai zo ko sallama baya mana motarsa motarsa ta yana bukatar turi yana bukatar a tura don ta tashi eh, yanzu abin ya yi sauki mutane an daina shiga akwala ba kamar da ba da kusan kullum a layin sai kaga yan tuɗe sai kaga da Allah malam kusan ku taimaka mana <laughs> yanzu abin ya yi sauki an samu wadata amma da ba wuya kusan kullum sai kaga turi ko ba ka malam mu <laughs> to wani idan aka yi idan irin wannan ta faru in ba ruwansa da mutane ta ce dalla ku kyale ce abinda ko sallama bayan mutane yin yake wucewa ko daga kansa ya kalli mutane ma ba ruwansa to wannan kaga yana sanya mutane su rinka ganin ka da girman kai kuma shi kansa ne haka din girman kai ne yake sanya shi haka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi dan ai maganin wannan ah, <clears throat> wannan hadisi muttafaqun alaihi buhari da muslim suka rawaito shi الحديث الخامس والتسعين بعد الثمانمائة حديث نتري تكون تسعين دبير وعن أبي هريرة رضي الله, رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله يددشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي حق المسلم على المسلم خمس حق المسلمي أكن المسلمي أن أنسى أبو قداب يرني رد السلام يا أمس سلمه وعيادة المريض ya ziyarci mara lafiya ya je duba mara lafiya baul jana'iz da raka gawa raka jana'iza wa ijabatu da'awa da amsa gayyatar cin abinci wa tashmitil afis da gaisar da wanda yayi atishawa na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su haƙƙi bi ma'ana mutum ana neman sa wannan mutum ana neman sa yayi to waɗannan abubuwa wajibai waɗannan abubuwa wato wajibai ne idan aka yi maka sallama wajibi ne ka amsa ba ka da haƙƙin in an ce maka assalamu alaikum ka ce to ko yawwa eh, ko sannu a'a dole ka amsa sallamar ka ce wa alaikum salam wannan haƙƙi ne wajibi ne domin haka mun karanta ai a cewa eh, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha in aka gaishe ku da gaisuwa to ku amsa da wadda tafi ko ku amsa wannan gaisuwa to haka wannan wajibi ne iyadatul marid kai zuwa duba mara lafiya wannan wajibi ne a jumlatan ya zama to kana yin haka amma ba wai yana nufin kan cewa duk wanda ya rashin lafiya Ki ka ziyarce shi ba a'a a cikin rayuwar ka dai ya zamanto kana yana daga cikin haƙƙi wajibi da Allah ya dora maka cewa ka ziyarci mara lafiya ka duba mara lafiya ka je duba mara lafiya hmm. to wannan ba ai ana nufin kan cewar a je a shirya tsari wanda za a ce duk ranar asabar alal misali za a je asibiti duban marasa lafiya ba wai haka ake nufi ba a'a wanda kake hulɗa da shi in rashin lafiya ya same shi to haƙƙinsa a kanka saboda alaƙar yan uwantakan musulunci ka je ka duba shi wannan wajibi ne shi yasa Imam Bukhari ya kulla babu wujubi iyadati al-marid yace babu wajabcin zuwa duba mara lafiya na'am a babu iyakan cewa a babu wani iyakan cewa da aka ce shi a alal misali kullum amma hadisin da aka ce amma abinda waɗansu malamai suke cewa ziyarar mara lafiya ya zamanto ko da safe ko da yamma duk babu wani asali ga wannan babu wani ƙaidi daidai gwargwado kuma rashin ziyarar mara lafiya ɗin ka yi shi ba yanda zai zamanto cewar akwai tsangwama da matsawa ga mara lafiyar ko 'yan uwansa sun san waɗansu marasa lafiyar waɗansu mutanen masu ziyara idan mara lafiya ya kwanta a asibiti sai a mayar da asibitin ya zamanto wani dandali ya zamanto wani dandali musamman in mutum ne na mutane saboda haka sai ya zamanto cewar mutane in suka je suna zaune ba za su bar wajen ba eh, na'am a sa tabarma a zo a zo a ta shi mara lafiyar watakila yana cikin wani hali ko addu'a ma watakila ba za ki masa ba amma su zauna tare da 'yan uwan a ta hira musamman in ya zamanto abu ne na ganin ido in wani daga cikin 'yan uwan mara lafiyar wani babban mutum ne eh kamar wani babban mutum ne wanda daga cikin yan uwansa ko yayansa ko iyayensa ba lafiya shikenan sai a je a mayar da majalisi a nan a je a canza a yi ni dan ya zamanto ya juya ya ga kan cewa a wane ya zo a wane ya zo ban ga wane ba saboda haka kowa dan ganin ido haka za a je, an manta da kan cewa asali abin ibada ne Allah ake yi ma to a cikin irin wannan in ya zamanto a cikin ah, zuwa dubiyan akwai wato abinda zai kai zai bayu ya zuwa ga munkari a je a zauna a ta hira ana cin naman mutane maimakon a nemi abin da za a yi tawassuli da shi na addu'a da kyakkyawan na addu'a da za a haɗu a yi da kuma abubuwa na ɗa'ar Allah na jin tsoron Allah wanda za a yi tawassuli da shi don ya samu lafiya sai a musanya wannan da munkari to a cikin irin wannan sai ziyarar ta zamanto laifi ne ma a cikinta ba lada ba shi yasa din ma wato ba a so a tsawaita in an je ziyara abinda ake so a yi gwargwadon yanda zai zamanto an yi makusudin ziyarar an nuna jin kai da tausayawa an yi addu'a an kyale mara lafiya domin ya samu hutu wani lokaci ka gamu yadda ma muke yi ga jami'an asibitin sai sun zo suna kuka Eh, cewa ku kyale mu mu duba mara lafiya wani lokaci a zo ma a duba shi sai a ga ɗakin a cike hmm? nasu in suka zo ma su rasa yadda za su ba za su samu dama su yi aikin su ba hmm? to duk wani yana daga cikin irin abubuwa na munkarat da muke yi kuma wannan mummunan al'ada ce da wajibi ne mu gyara ba irin tarbiyyar musulunci ba ce mun mai da shi wata irin al'ada kuma an gina ta ne ba a kan cewar ziyarar mara duba mara lafiya ibada ne an gina ta ne akan cewa wani abu ne na biki na na na na abin nan ganin ido ganin ido a ga kan cewa kai ma kayi ya zama shi shine an fitar da shi daga babin sa ibada na'am eh za mu zo babin za mu zo babin insha Allah na'am na'am eh eh shi waliyinsa ne majibincin lamarin shi ne zai zai zimci lamarin su eh. yana fuskanci ba ne daina farin ko tale shi mana har kawai ka je ka sai ka ce mutum ya wasiya ai ba lokacin da zaka gaya masa irin wannan bane in yana da lafiya ka ce masa ya wasiya amma yana kwance yana fatan kan cewar ya tashi kai kuma ka je ka ce masa to kai wasiya kai ba la yusuf lalle ba ka da abin da karan magaji mutumin na gago a'a ba lokacin ba ne babu hikima a cikin wannan ba hikima a lokacin ka zo kana ce masa to yaya ba shi nawa ake bin ka ya kamata a rubuta ya kamata a yi wasiya ko rai ka ya amma dai zai ce o oh, kana faɗa ko rai ka ya halinsa ya ce to ta Allah ba taka ba <laughs> na'am itiba'ul jana'iz da ijabatu da'awa da tashmitul aqis din mun yi su wa anhu daga abu huraira dai qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yaqulu yawmal qiyama ranar alkiyama Allah zai ce yabna adam ya kai dan adam maridtu falam ta'udni nayi rashin lafiya baka zo ka duba ni ba inji Allah <laughs> Allah ya ce ya kai dan adam nayi rashin lafiya baka zo ka duba ni ba qal sai dan adam yace ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin yace a zan kawo zo in duba ka alhali kane ubangijin talikai eh. qal amma alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udhu baka san cewa bawa na wani yayi rashin lafiya ba kuma baka je ka je ka duba shi ba amma alimta annaka law uttahu lawajadtani inda baka san cewar da ka je ka duba shi da za ka same ni a wajensa yabna adam istata'amtuka falam tut'imni ya dan adam na nemi ka ciyar da ni baka ciyar da ni ba qal sai ce ya rabbi kaifa ut'imuka kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin ya zan ciyar da kai gashi kai ne ubangijin talikai qala amma alimta annaka istata'amaka abdi fulanun falam tut'imhu baka sani ba cewa bawa nawa ne, ya nemi ka bashi abinci baka bashi abinci ba amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta zalika indi baka san cewa da ka bashi abinci ba da zaka sami wannan abincin a waje na? yabna adam ya kai dan adam istasqaituka falam tasqini na nemi ka bani ruwa ka shayar da ni ruwa baka shayar da ni ruwa ba qala ya rabbi kaifa kaifa kaifa asqika wa anta rabbul ya ubangiji na yaya zan shayar da kai ruwa alhali kai ne ubangijin talikai qala istasqaka abdi fulan falam bawa nawa wane ya nemi ka shayar da shi ruwa baka ba shi ruwa ya sha ba amma alimta annaka hula saqaitahu law wajadta dhalika indi baka san cewa da ka shayar da shi da ka sami wannan a waje na da ka samu wannan a waje na ba wannan hadisi rawahu muslim to wannan hadisin ah, wannan hadisin ya zo ne ta babin mushakala zahirinsa ba shi ne abinda ake nufi ba kamar yadda fassarar ta zo domin Allah maɗaukacin sarki ya tsarkaka daga rashin lafiya don rashin lafiya ta waya ce ko rashin lafiya ta waya ce shi ko Allah subhanallahi amma ya sifo subhanar rabbika rabbil izzati amma ya sifo. sarki ya tabbata ga Allah ga abin da suke sifantawa ga Allah na na Allah baya baya a rashin lafiya la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci baya kama shi wala gangadi da haka ba zai rashin baya rashin lafiya amma abinda ake nufi Allah ya fassara shi a cikin hadisi fassara ta zo a cikin Shi ne rashin lafiyar bawa in bawa ya rashin lafiya wato a kulawar da Allah yake so a yi da shi kamar kulawar da ake da yake so a yi da shi kansa ne Allah saboda matsayin bawan a wajen Allah bawan ya sami matsayi a wajen Allah yanda Allah ya zamanto cewar duk wani abu nasa na Allah ne saboda ka hatta halin da ya shiga na tsanani to Allah maɗaukakin sarki yana tare da shi a cikin wannan hali shi sa sai ce da ka zo ka duba shi a lokacin rasu lafiyar da za ka same ni a wajensa domin Allah baya rabuwa da shi bawan Allah wanda yake nagari Allah yana tare da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji ina gani kuma kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na sayyidina Abubakar yayin da mushrikai suka duba ta karkashin kafar su a suka zo bakin kogo yace ya rasulullah da wa su zai sunkuya ya duba ƙarƙashin ƙafarsa zai gamu ya ce ya abubakar menene zatonka da mutum biyu da Allah ne na ukunsu in ya ƙulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana yayin da yake ce ma abokinsa kada kai bakin ciki Allah na tare da mu to Allah yana tare da bayinsa salihai inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah da kuma waɗanda suke kyautatawa wajen mu'amalarsu da Allah to don haka idan wanda Allah yake tare da shi in yi rashin lafiya in yi rashin lafiya to Allah yana tare da shi a halin rashin lafiyan idan ka je ka masa dubiya to za ka samu Allah tare da shi bi ma'ana za ka samu yardar Allah jalla wa'ala wato za ka samu Allah yana tare da shi bi ma'ana Allah zai maka satayya kamar ka je wajen Allah ne kamar ka je wajen Allah ne to wannan kun ga abu ne na kwadaitarwa akan ziyaran mara lafiya akan ziyaran mara lafiya musamman in ya zama to mutumin Allah ne in ya zama to mutumin Allah ne ni yanzu sai ka ga ziyarar mara lafiyar da yake ta ganin ido ake yi hmm? sai in ya zama to yanzu kamar a ce a wani na wanda daga cikin jagororin al'umma wani gwamna ko mai ci ko mara ci wani nasa bai da lafiya ta gani da asibiti zai cika ana shiga ana fita ana shiga ana fita har sai mutane sun koka an damu da an matsa ma mara lafiyan nan namu amma wanda yake bawan Allah sirfan wanda yake na Allah ne wanda Allah wanda cikin masu makamin ihsani wajen alakarsu da Allah ya rashin lafiyar ba ma wanda ma zai je ziyarce shi ba a san ma ya yi rashin lafiyar ba to wannan yana daga cikin irin wato mu da kan cewa mu mizaninmu saɓanin mizanin Allah amma da za a je wanda yake irin wannan da za ka je ka ziyarce shi to sai ka samu yardar Allah a nan wajen saboda za ka samu Allah yana tare da shi to don haka kuma Allah sai ka sami yardar Allah abinda za ka samu na alkhairi Allah ne kaɗai ya sani hmm. haka zalika a wanda zai zo ya nemi ka ciyar da shi musamman in mutumin kirki ne mutumin Allah ne ma'abucin alkur'ani ma'abucin ibada ma'abucin zama cikin masallaci ma'abucin kokari wajen taimaka ma bayan Allah wani hali ya zo masa yana neman abin da zai ci to ka waɗanda za su zo su doke ka abu in kana da iko karkace za ka hana su karkace za ka hana su eh, shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ya Aisha ya Aisha in kina da iko kada ki taba hana wanda ya zo ya tambaye ki wani abu a ce kin bashi ko kuma ki mayar masa da kyakkyawan zance wato in ba za ki iya bashi ba to ki masa kyakkyawan zance wato shine kai addu'a ko wata kalma wanda za ta san sayaya masa halin da yake ciki na tsanani amma al'asir shine in ya zo komai kankantar abu da in ya zo ya nemi ka ciyar da shi to ka ciyar da shi haka nan ma shayarwa don ga dai yanda Allah ya ce da ka shayar da shi da ka ciyar da shi da za ka sami wannan ciyarwar da kai a waje na, bi ma'ana zan maka sakayya abinda kuma Allah ya ce shine zai baka hmm, Eh, menene wake da shinkafa da ka bayar Allah ya fi karfin wake da shinkafa in ya tashi baka eh, gonakin shinkafa da na wake zai baka <laughs> eh. wa السابع ba da samanimi a hadisi na 897 Na'am. A bari zama hujja ba in haka ne inda suka ce hujja ne a wajensu to su halatta ma Allah rashin lafiya sai suka ce ma'ana da wajatta da in ka zo da ka ziyarce ni da ka same ni a wajen ai hakikatan wato shi wannan mara lafiyar wato ya zama Allah ko haka za su ce yan wadatul wujud ta'ala Allahu amma ya yaquluna to in haka in dai suka ce za su dauka wannan hujja ne a wajen su to ya zama to hujja ne a wajen su cewa Allah yana rashin lafiya duk wanda ko yace Allah ya yi rashin lafiya ya kafirta na'am hadisi na 897 wa an abi Musa daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace udul marid ku ziyarci mara lafiya wa at'imul da'i ku ciyar da mai wanda ku ciyar da mayunwaci wa fukul ani ku wato ku kwance wato ku ma ribatacce ku ma ribatacce yanci ku kwato shi daga hannun waɗanda suka kama shi al'ani shine al'asir ribataccen yaki wanda aka kama shi ya zamanto a wanda aka kama shi a wajen yaki na'am ya zamanto ganimar yaki ba wanda ake kidnapping ɗinsa ba kidnapping daban ne kidnapping ba shi wannan al'ani za a iya bayarwa daga zakka a kwato shi idan aka kama shi aka mayar da shi aka kama shi a matsayin ganimar yaƙi to kamar wanda 'yan ta'adda suke yi kamar yadda 'yan ta'adda suke yi shi wannan waɗannan da sunan garkuwa suke yi amma da yake 'yan ta'adda ne sun ɗauki suna yaƙi suna ganin sun halatta ma kansu su kwashi a 'yan makaranta a matsayin ganima har su mayar da su bayi kamar yadda 'yan ta'adda da suka ɗauki makami suke yakan mu 'yan boko haram da iswar da sauransu suka yi su waɗannan waɗannan asara ne za su ɗauki hukuncin ribatattun yaƙi za a iya ɗaukan mataki don a kwato su ko da don a ba da kuɗi ne don a kwato su su daban suke da waɗanda 'yan bandit suke kamawa suke garkuwa da su kamar wanda barayi suke yi da kuma irin waɗannan abinda suke yi a katsina da zamfara da sauransu su waɗannan a masu garkuwa da mutane wannan ba a kara ba ne ba za su ɗauki hukuncin wato ribataccen yaƙi ba to amma za a yi kiyasun su kan cewa su ma ana da ikon a kwato su sai a ɗauki mataki akan wannan to a kun ga wannan ya zo da sigar umarni shine hadisin farko da buhari ya ambata a kitabul marba don ya nuna cewa kai ziyara ga mara lafiya don a duba shi wajibi ne sauban wannan hadisi rawahul bukhari wa'an sauban daga sauban maulan manzan allah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم musulmi idan ya je duba dan uwansa musulmi mara lafiya lam ya zalfi hurfatul janna ba zai gushe ba yana cikin 'ya'yan itatuwan aljanna hatta yarje hatta ya dawo ila ya rasulallah aka ce ya rasulallah wa ma hurfatul janna menene hurfatul janna qala janaha yace ya itatuwanta da ake ci wato idan mutum ka je ziyarar mara lafiya wato kamar ka shiga aljanna ne kana cin ƴaƴan itatuwar ka kama wannan ka ce kai wannan da zaki yake ka ɗanɗana wannan ka ce ya irin na wancan ne a'a ba irin na wato abin da kake yi kenan <laughs> bi ma'ana ranar lahira Allah zai maka sakayya da irin wannan a sa ta aljanna a ce to ziyarar da kai mawa ne yanzu tashi ka shiga nan wajen da kake ganin 'ya'yan itatuwan nan duk irin abin da ka gani ka ci irin gwargwadon lokacin da ka je kai wannan ziyarar to kaga mai yawan ziyarar ka zai zama to mai yawan samun wannan dama a aljanna yana za a ga waɗansu suke ɗaukan wato suke ɗaukan lazimi wurdi na ziyarar marasa lafiya na ziyara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk ran asabar zai je ya ziyarci unguwar kuba ya yi sallah ya zauna don waɗanda ba su zo masallaci ba ranar juma'a in marasa lafiya ne ya je ya ziyarce su duk asabar haka yake yi yana da ma'ana mutum ya sanya ma kansa lokaci wanda zai rinka irin wannan mm, zai rinka daukan wazifar ya zai ya rinka kai ziyara asibiti ga 'yan uwa da abokan arziki saboda to wannan shine ya nuna falalar yin wannan aikin falalar yi shine in ka tafi kamar kana tafiya ne a cikin aljanna wani aliyin radiyallahu anhu daga sayyidina ali radiyallahu anhu الله ya قال يتي سمعت رسول الله صلى na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan babu wani musulmi da zai ziyarci da zai ziyarci musulmi da safe illa salla alaihi sab'una alfa malak face wato mala'iku dubu saba'in sun yi masa salati hatta yumsi har yamma ta yi wa in adahu ashiya in ya ziyarce shi da yamma illa salla alaihi sab'una alfa malak sai mala'iku dubu saba'in sun yi masa salati hatta yusbih har sai gari ya waye wa kana lahu kharifun fil janna zai zamanto yana da ‘ya'yan itatuwa da zai rinka ɗanɗanansu a cikin aljanna rawahu tirmidhi tirmidhi ya shi wa qal yace hadithun hasan hadisi ne kyakkyawa صححه الألباني في صحيح الجامع الخريف الثمر المخروف أي المجتمع shine ‘ya'yan itatuwa wanda ake wanda ake ɗanɗanansu wanda ake shansu to kun ga wannan yana daga cikin dalilin da waɗansu malamai suke ganin lokacin da ya kamata ka ziyarci mara lafiya ko da safe ko da yamma saboda in ka ziyarce shi da safe za ka samu wannan alkhairin mala'iku dubu saba'in za su rinka yi maka salati me ma'anar salatin mala'ika fassararsa ya zo a cikin hadisin abu huraira na wanda ya salla ya zauna a wajensa mala'iku su ne masa salati ko an mai aka da ni aka fassara salatin allahumma fir lahu allahumma arhamhu allahumma tub alayhi abu uku suke ba shine salatin mala'iku Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa Allah ka karɓi tubansa to in ka ziyarci mara lafiya in suka dukufa dubu saba'in za su dukufa su ne maka wannan har yamma ce inda yamma ne har gari ya waye saboda haka kaga to wannan shine hikimar da aka ce ziyarar mara lafiya ana so ta zamanto tsarafayin nahar a ɓari biyu na rana shine farkon wuni da ƙarshen wuni kamar kagar da lokacin walaha ko da safe sannan kuma kamar da yamma eh to in akwai limitation to ai kaga suna sawa ai ba suna sa yawanci da yamma bane karfe 4 zuwa 6 da kuma 8 zuwa 10 ko haka sukan kanta hmm, amma mun kun san da duk wannan ka'idodin da yawanci sun rushe eh, wanda ake hanawa sai wanda aka ga dama a kawai wanda ya je ba wanda ma zai hana shi wanda zai ba zai hana ka sai a bude masa kofa an gama a ceto an gama kuma a bude masa kofa a raka shi mota ya bar aikin kofar eh, aga kasar da ta lalace saboda babu wannan abinda ake bayarwa baya wadatar da komai kowa kowa komai to shi yasa din ake son waɗannan lokuta ɗin ko da safe ko da yamma wato idan mutum zai yi ya hararo wannan ladan cewa zai samu wannan istigfarin na mala'iku hadisi a hadisi a a a a wa an anas radiyallahu anhu daga anas ibn malik hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal yace kana gulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani yaro wani saurayi wani dan yaro da yahudi ya kasance ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima masa hidima a gida ya masa aika kamar sai rashin lafiya fa atahu an sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu sai annabi sallallahu alaihi sallam ya zo ya duba shi ya zo kawo masa ziyara dan ya duba shi da inda ra'sihi sai ya zauna daidai inda kansa yake da inda ya kwanta sai ya zauna akan gadon inda kansa yake qala lahu sai ya ce da shi aslim karbi musulunci shiga addinin musulunci fa nazara ila abihi wa huwa indahu shi wannan yaro sai ya kalli ubansa alhali uban yana wajen faƙala a tsaye abul qasim da ke yi biyayya ka bi abul qasim alkunya annabi sallallahu alaihi wasallam kenan abul qasim to shi tun da ba yahude ne ba zai kira shi annabi ba ko manzo inda sahabi na ya kaga zai ce a tsaye rasulallah to amma shi bai yarda cewa annabi bane amma sai ce ka bi abul qasim fa aslam sai musulunta fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita alhali yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar dukkan yabo ya tabbata ga Allah da ya tsirar da shi daga wuta rahul bukhari a wata riwayar yace amila qalilan wa ujira kathira yayi aiki dan kadan an ba shi lada mai yawa kun ga a cikin wannan ya nuna kan cewa ziyaran mara lafiya ba kawai sai musulmi ba hatta wanda ba musulmi ba ana ziyararsa musamman in ya zamanto akwai dalili kamar akwai dangantaka kamar dangantaka kamar abin nan mutum ɗaya daga cikin mahaifansa ba musulmi ba ne ko wani daga cikin 'yan uwansa ba musulmi ba ne eh, eh? a'a ƙaraba nake faɗa tukuna eh? biyan da tunanin yake malam yusuf cewa ne in akwai ƙaraba ko dalili kamar akwai ƙaraba in akwai dangantaka dangantaka ko ta jini ko ta surkunta kamar dangin matar mutum ko dangin mijin mace waɗansu su marasa lafiya ne don ba musulmi ba ne aka ce ba za ka ziyarce ba za ka je ka duba su ba saboda wannan dalilin yasa za ka je ka duba su ko kuma wata alaka kamar wannan yaron kaga ai aiki yake ma sallallahu alaihi wasallam hidima yake masa saboda haka dan aiki ne karkashin sa to kai ma in kana da wani wanda yake yana aiki karkashin ka ko kuna aiki tare a ma'aikata mm, kuna aiki tare a ma'aikata tare ko kuma dai akwai wata ala abokin hulɗarka ne na kasuwanci mm, in dai akwai wani dalili to sai ka je saboda ita kai ziyara ga mara lafiya wato tana ƙara donkon alaka tsakaninka da shi da kuma iyalinsa yan uwansa yan uwansu za su ji daɗi in ka je ka ziyarce shi za su san cewar kai ba mai akuyanci ba ne cewa sai ana daidai sannan za a ganka ranar da abubuwa ba daɗi ba wanda zai ganka za su ce wani ɗan halal ne nan yana hulɗa nan wani aiki yake masa amma da ya rashin lafiya haka ya tako ya zo har inda yake ya duba shi da wannan ɗaɗe yake nan na biyu kuma wannan ya nuna ziyarar mara lafiya ko yaro ne tun da wannan ai yaro ne kana gulamun yaro gulam ana ce ma wanda yake bai balaga ba Da haka yaro ne shi saboda haka hatta yaro ana ziyartarsa in ba shi da lafiya sannan na biyu ya nuna yadda ake so a yi na mulatsafa ga mara lafiya idan aka je a zauna kusa da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna inda kansa yake hmm? kaga kusanci ne hmm? a haka dalika nan bai ambace shi ba anan ana so a shafa shi ka shafa jikinsa annab sallallahu alaihi wasallam da ya je ya ziyarci sa'ad ibn abi waqqas a makka da ya rashin lafiya bayan sa'ad bayan sun yi magana sun yi magana sai ya shafa kansa da fuskarsa har zuwa cikinsa sa'ad ya ce yanzu da nake gaya muku wannan hadisin ina jin sanyin hannunsa a jikina yana halarto wannan filin ɗin da ya ji na annun sallallahu alaihi yana shafa jikinsa to wannan asali ne ana so a yi mara lafiya musamman amma fa ba in muharrami ne karka je abin nan ka je ka ziyarci matar abokinka ka ce za ka shafa ka ce ita ma wai za ka shafa ta hmm. Hmm. na'am <laughs> shi ma sai za a kwantar da shi <laughs> hmm. an fahimta sannan kuma amfani da dama na abujirar da musulunci ga mutum musamman yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da yace maka ka musulunta hmm. kuma ya kasance da tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan munasaba ce da kuma taufiki ya kanta shine dama na karshe da yake da shi saboda haka ya bijirar da musulunci a gare shi kuma a cikin wannan ya nuna inda yahudawa hatta waɗanda ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda suka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daraja yadda mahaifin yaron ya ce kai biyayya ga abul qasim kai biyayya ga abul qasim saboda sun san ba zai yi abin ba zai ce masa yayi abin da zai cutar da shi ba saboda amintacce ne sallallahu alaihi wasallam kowa ya aminta da shi hatta makiyansa sun san shi amintacce ne wanda ba ba su yarda da shi ba to sannan wannan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yana cewa Allah duka ya tabbata ga Allah da ya tsirar da shi daga wuta to wannan duk suna daga cikin wato a babi na farko umarnin da aka yi na a ziyarar mara lafiya da kuma in ya rasu a raka shi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 Eh, za mu zo wannan za mu zo a irin halaye na yadda za a samu mara lafiya ne wannan babu wani dalili ana faɗan wannan cewa yayin da mutum yake zan ya kusan fita iblis yana zuwa masa a surar makusantansa a sa masa kishirwa ya zo da ruwa sai a ce masa ya ce masa ka karɓi ruwan ka sha amma abin nan ka sha in za ka ya ce masa ya kafirta zai ba shi ruwan ya sha mm, to shi ne ake waɗansu suke ganin wai kan cewa in mara lafiya ya ce a ba shi ruwa kar a ba shi ruwa saboda kai ya zamanto wannan ruwan iblis din ne ake ba shi a ban ga wannan ba amma dai za mu zo cikin irin yadda za a yi mu'amala

a duk har mazan ba su da gado yan uwa ba su da gado in akwai uba uba shi zai za a ba mu miji tun da ba ta da da za a ba mu miji rabin dukiya walakun nisfu ma zuwa jikun in lam yakun na walar za a ba shi rabi sauran abin da ya saura sauran rabin uba sai ya ɗauka gaba daya shi ne aula rajulin zakar الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر شنو وفي كسنشي دمامتشن وبا in وبا yana nan yan uwan mamaci ba za su gado ba ya hana su wasu ko gwaye ne na'am alaikum salam eh a ladan ganin ido ai ana yin shine ake ce maka rabahu wa idza habara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa a dan yayyafa musu ana yi na'am amin eh eh a ya shiga sai ya tahiyatul masjid ya zauna eh, ya masjid ya zauna wannan an yi istisna'in sa na hana nafila tsakanin hudowa alfijir da sallah asuba in ba raka raka'atai alfajir ba babu laifi yayi saboda wannan sallah ce da take da dalili dalilin ta shiga shigarsa masallaci ya fi duka ya tsaya a waje in ya tsaya a waje kaga a bai samu a zama tare da mala'iku da suke a tare da shi ba kuma bai zama ya shiga cikin sallah ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin ku yana cikin sallah matsawon sallah ce ta tsare shi aga abin da ya tsare shi a masallacin sallah ya fi bisa ya tsaya a waje na'am Yeah. a hmm. hmm. eh, wai wato shi wannan an ce yaro ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ya tabbata ga Allah da ya tsirar da shi daga wuta wato wanda a hakika haka ɗin ne yara da suka mutu kafin su balaga suna aljanna illa wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya yi hukunci kan cewa ba zai shiga aljanna ba wannan kuma ilimin Allah ne saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillah da Allah ya tsira da shi daga wuta wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da bai da ba wuta zai shiga hmm. sai ka bai karo da wannan ka'idar ba ka'ida tana nan wanda duk ya mutu bai riga ya balaga ba yana karamin yaro to yana ƙarƙashin kafala annabi ibrahim yana aljanna wannan shine imanin illa wanda allah maɗaukakin sarki ya so yanzu kaga kamar ahlul fatra ai kaga wanda ba su riski da'awar annabi ba akwai kauri da yake cewa su musulmi suna aljanna suna sun tsira saboda allah ba zai musu azaba ba tun da bai aiko musu da manzo ba illa waɗanda allah ya ce su waɗannan 'yan wuta ne kamar amri bin luhai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da amma sauran hmm, za a ce wannan shine hukuncinsu duk da yake mafi ingancin magana shine ranar alkiyama za a yi musu jarabawa kamar yadda ya zo a cikin waɗansu hadisai a san eh shi ma zai iya ɗauka zai iya ɗaukan gulam bi ma'ana hadimi zai ya ɗaukan hadimi tunda an ce kada a mutumin da yake maka hidima ana ce masa hada gulami wannan yaro na ne abin ana yaron gida zai iya ɗaukan wannan ma'ana mm, saboda kan ya ɗauki wannan ma'ana kaga babu iskali na'am alaikum salam alaikum salam na'am Uh. ai ai sharadi ne ya gitta mata kuskure ne karka gaya mace haka namiji an ba shi iko wai wanda suke cewa in suke cewa matan su in kika fita a bakin auren ki shi ba nufin sai ta ba eh ko tsoratarwa sai tafi ta kuma ta tafi in dai ka kawo shi da siga sharaɗi wannan shine ake ce ma saki da aka rataya shi inda kika wannan ke shikenan saki zai afko ko mace in kai mata haka yi za ta yi duk komai ta fanje mafanjan sai abin kuma yana faruwa kuma ido ya zo ya raina fata yanzu na saku hmm, sannan a zo ana ta neman fatawa cewa akara makallahu ga fayan ya ce fa yace fa shi ba saki fa yake nufi ba a lokacin na aisa neman mafita kamar kamar wata baiwa Allah muna zaune da malamin mu malam gali Allah ya ji kansa Allah ya dauka darajarsa ta kawo takarda tace akara makallahu a karanta min a rubuta mata takarda ya karanta ya shiru yace ai saki ne ta ce malam karanta da kyau ba wasali ba. rawar sashen hankali Ya an ba ma maza haƙƙin saki saboda fi amfani suna da amfani da hankalin ita mace in ka ce mata ta saki kanta tun za ta saki kanta kuma sannan kuma ta zo kuma ta yi ne wai ta gani da wai da gaske kake yi in kuwa in ta kuma da gaske ne Eh, to sannan kuma ido ya raina fata shi yasa ba aka bar abin a hannun namiji wannan yana daga cikin kuskure da dewa kuma muna yawan gaya ma mazaje musamman masu sabon aure ku kula da sha ma mace wannan sharaɗin wai kana so ka ba ta tsoro ka ba ta tsoro da wani abu ba da wannan ba kace da wannan zaka yi tuni zaka zo ka shiga cikin wani hali hmm. duk da yake akwai fatawa ta malamai da suke cewa wanda shine ra'ayin ibnu taimiyya, cewa idan kai wannan ba da niyyar saki ba ka shi shi ne ta babin rantsuwa kana cewa wato a a yi shi ne kamar wato idan tai haka to kai ku saki ya lizince ka za ka in ta fita to in ta babin rantsuwa ne sai kai kafara in ka gaya mata in ba sharaɗi ne ka sa mata ba ka yi ne don ka ba ta tsoro ka ce kai ko kamar ma'ana ka lizinta ma kanka kamar ka yi rantsuwa cewa in ta fita kai ku saki ya lizince ka to a cikin irin wannan in wannan ce ka, ba niyyar rataye sakin ba niyyar ka lizinta ma kanka to in wannan ce ka. to sai kai kafarar rantsuwa kai azumi uku shi shikenan ko ta fita saki bai afku ba tunda wannan ya zamanto sun dauke shi ta babin alyamin rantsuwa ba ta babin sharadi ba na rataye saki to amma yin wannan yadda za ka tabbatar mutum zai tabbatar haka yake nufi a cikin zuciyarsa akwai garari a ciki shi yasa a guji amfani da irin wannan sigar kwata-kwata kwata-kwata ka sa a ranka ba za ka taba sanya ma matar ka sharaɗi ba ka ce in ji kai kaza a bakin auren ki kar ka taba kawo wannan ka fitar da shi daga cikin lissafin ga kwata-kwata eh, kwata-kwata kar ka taba kawo shi wannan ko shi muna gaya mutane ku daina na gaya mutane su daina na'am eh eh ka ce in ji ka sake wannan mu'amala za ki ga abin da zan miki um, karata ya da, majahul kasan ya fi abin nan zai ce to in san fa namiji fa mujifa wato ba ba dan goyo ne ba san ta inda zai kullo miki ba eh,